kaza kana kuka kana kirga wannan shine niyaha to wannan yana cikin al'amuran mutanen da suke wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace annaihatu idza lam tatu mai kukan mutuwa in har bata tuba ba mauti mautiha kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati za a tsayar da ita ranar tashin kiyama wa alaiha sirbalun min qatran tana sanye da wata riga wadda aka kwaba ta da qatran qatiran wani sa'il ne wanda yake wato sari'ul ishti'al wani abu ne mai saurin kama wuta shi Kasiran wa dir'un jarab wato kuma tana sanye da jir asalinsa kamar sulki kenan amma ana fassara jir a matsayin riga sirbal kuma asalinsa ko wando ko riga saboda haka ana italakin sa akan dukkan wani tufafi da mutum ke wa sirbal amma dir ya bil qamis ya shafi riga dai wando ba a ce mata dir tana sanye da dir wato riga min jarab wadda yake akwai jarab tare da ita jarab wani nau'i ne na cuta wadda take kama raƙuma wanda kirti ne ko kuma fata ta yi kanta ko ta zazzage idan raƙumi ya kamu da wannan zaka yana ramewa to mai kukan kera ko mai kuka idan har bata tuba ba kafin mutuwar ta za a tafi su ranar tashin kiyama a wannan hali da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan hali to amma me yasa annabi ke bance mace yace anna ihatu idza lam tatu bai ambaci namiji ba sai malamai suka ce saboda yawanci kuka ya fi faruwa ta hanyar mata ne ba ta hanyar maza ba irin wannan kukan da ke dauke da sauti da ke dauke da kididdige waɗansu ayyukan alheri da mamaci ke yi waɗanda suka fi yinsa su ne mata duk da cewa akwai waɗansu cikin maza na yi amma adadin mata masu yi ya fi yawa ina fata an fahimta to kasancewar ya fi shi sa sai aka taƙaice bayani akan matar amma ba dan ana nufin namiji ba zai shiga bacci ko namiji shi ma in yana yi in bai so ba irin abin da aka ambata shi ma zai shafe wannan hadisi imamu muslim ne ruwaito shi da imamu al-baihaqi min hadisi abi malik al-ash'ari hadisi ne ruwayan abu malik al-ash'ari hadisi na biyu isnatan fil nasi huma bihim kufrun akwai al'amurra guda biyu fin nasi a cikin mutane huma bihim kufurun lalle waɗannan al'amurra kafirci ne idan mutane suna aiwatar da su abu na farko a fin nasabi zargin nasabar wani kushe kabilar wani ko na sabar wani annabi ce wannan abin kafirci wan niyahatu alal mayyit da kuma kuka lokacin mutuwa irin kukan da muka ambata a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma kafirci isnatani bin nasi kuma bihim kufrun shi ne sai malamai suke bayanin cewa wannan kufur din da ya zo nan gurin kufurin da ya duna kufur ana nufin babba ana nufin kafirci amma babban kafirci babban kafirci wanda ake nufi idan mutum ya aiwatar ya fita daga musulunci amma karamin kafirci daidai yake da kabira babban laifi da mutum zai iya samun laifi amma ba a cewa mai shi ya fita daga musulunci yanzu dan wani ya zargi kabilan wani ko ya kushe wa nasabar wani ba ka cewa wani ka fita daga musulunci sai ka sake sabuwar kalmar shahada sai dai ya aiwata abin da yake yana bukatar tuba don saboda kuskure ne yana cikin al'amuran mutanen jahiliya ina fata mun fahimta haka kuma dan wani yi kuka lokacin da aka masa mutuwa yake dauke da sauki baka cewa ai ka kafirta da haka wannan shine kufurun dona kufur akwai al'amura da annabi sallallahu alaihi wasallam diga cikin hadisi wanda ya sa masa sunan kafirci amma ba a nufin fita daga musulunci daga cikin su akwai irin wannan kukan mutuwa daga cikin su akwai zakkewa mace ta duburanta mutum ya sadu da matarsa ta ya dubura annabi ya ce wannan kafirci daga cikinsu akwai zuwa wurin malamin duba ko wurin boka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kafirci ina fata an fahimta daga cikinsu akwai a asalu nasab kamar yadda zuwa nan gudu daga cikinsu akwai bijirewa da matukewa miji mace ta bijirewa mijinsa da kibin umarninsa ko kuma a'a yana kyautata mata amma ba ta ganin wannan kyautatawar duk annabi ya rada waɗannan al'amuran suna kafirci amma ana nufin kafirci kai fitar da mutum daga musulunci ba dan kar mutum ya dauki irin waɗannan hadisai ya ah, dora su inda bai dace ba rashin fahimtar irin wannan hadisai shi ne ya aukar da kurakurai da dama da aka fada a ciki a cikin karantarwa ko a cikin wa'azi ina fata wannan hadisi imam muslim ne rawaito shi da imam al-baihaqi wa ghayruhuma da wadansu su daga cikin malaman hadisi min hadisi abi huraira daga cikin hadisin wato hadisi ne ruwayan abu huraira hadisi na uku lamma mata ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saha usama bin zaid fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laysa hadha minni wa laysa li sa'ihin haqqun al-qalbu yahzanu wal qalbu ko wal ainu tadma'u wala yughdabu rabbu lamma mata ibrahim ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya rasu saha usama ibn zaid sai usama ibn zaid ya daga sauti yana kuka shine saha ma'ana sai ya rara kamariya yana kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce laisa hadha minni wannan baya daga gare ni abin nan da yake yi din nan ba ni na umarta shi baya cikin koyarwa ta baya cikin sunnata laisa hadha minni wa laisa li sa'ihin haqqu wanda yake kuka yana daga murya idan ya mutuwa ba wata gaskiya tare da shi akan wannan abin da yake ma'ana ba shi da wani dalili na shari'a tsabagen mukhalafa ce da rasulullahi sallallahu alaihi mukhalafa ce wato wanda take a bayyane sabawa annabi sai annabi ta alqalbu yahzanu alal haqiqa zuciya tana damuwa wal ainu tadma'u haka kuma ido na iya fitar da hawaye idan an yi maka mutuwa amma wala yughdabu rabbu kar a fusatar da ubangiji idan kira daga murya an yadda zuciya ta damu an yadda ido ya fitar da hawaye amma kar a fusatar da ubangiji ta hanyar da za a fusatar da ubangiji da hanyar daga murya ta hanyar gunki wannan hadisi rawahu ibn hibban imam ibn hibban ya rawaito shi wal hakim da imam al hakim an saburi an abi huraira bi sanadin hasanin wa lafzu ibn hibban laysa li sariqin haqqu shi ibn hibban a mako ce laysa li sa'ihin haqqu sai ce laysa li sariqin hazzun idan aka ce sariq dai da sa'ih dun ma'anarsa daya mai raki mai daga murya an gane ko amma tun ya ce mai kuka ko mai daga sauti babu wata gaskiya tare amma a wannan ruwayar laisa li fariqin hazzu ba ya wani rabo tare da shi babu wani rabo na lada tare da shi hadisi na uku kenan ko sai hadisi na hudu an ummi atiyata qalat akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma al-bai'ati alla nanuha فما وفت منا امرأة تأني من المبايعات إلا خمس أم سليم وأم الألاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ wannan hadisi an karɓo shi ne daga ummu asiya ummu asiya take cewa Akaza علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوها lokacin da annabi ya zo za mu yi mubaya'a da shi ya riƙe alkawali tsakanin mu da shi an gane ko ma'albai'ati tare da wannan mubaya'a din ya rike alkawalin Allah na Nuha kar mu yadda mu kuka na ɗaga sauti idan an yi mana mutuwa yana cikin abin da annabi sharɗantawa mata a wajen me wajen mubaya'a tun da aka fara la yusrikuna billahi shay'a wa la yusrikuna wa la yazrina wa la yaqtulna auladahunna wa la yatina bi butani yafsirinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin to wannan a cikin aya kenan a cikin hadisi an fara samun waɗansu karin bayanan Allah na nuha kar mu yadda mu ce zalimi yadda aka ce kar mu shirka aka ce kar mu zina aka ce kar mu sata aka ce kar mu zo da da na kire kar mu kaza kar mu yi kaza to haka ya daukan mana alkawali Allah na duha kar mu kuskura da shirka idan an yi mana mutuwa ashe abin yana da muhimmanci da har annabi zai dauki mu baya a kansa ba ma waffar min namra'atun tace amma kai to babu wata mace daga cikin mu da ta cika wannan alkawalin ta'ani min al-mubay'ati daga cikin wannan wanda aka yi mubay'a da su ba wanda ta cika wannan alƙawari na rashin yin kuka illa khamsu sai guda biyar kadai um muslim ta farko ita ce um muslim mun karanta hadisin ta a baya ko matar abu salha mahaifiyar anas dan malik ta biyu ummul ala'i ummul ala'i ba wata mata ce mai falala daga cikin matan mutanen madina wa bunatu abi sabra da kuma ibnatu abi sabra ta uku kenan ko imra'atu mu'az wadda ita ce imra'atu mu'az aw ibnatu abi sabra wa mar'atu mu'az a wata riwayan ibnatu abi sabra mata ce daban sannan imra'atu mu'az kuma ita ma wata mace ce daban to ita ta ce guda nawa ne musu cika wannan alƙawari suka cika alƙawari guda biyar amma a hadisin nan muka gani in mun bi riwayan farko wadda babu au guda uku ne in mun ci a imra'atu abi sabra daban imra'atu mu'az daban nawa kenan hudu hudu kawai to da yace hadisin bukhari ya rawaito shi muslim ya rawaito shi to kaga wannan ya zama wajibi mu duba cikin bukhari mu ga haka aka nakalto hadisin ba riki ba gari tunda an ce dan adam mai kuskure ne wajen turowa kila wata kalma ta iya faduwa ko kuma shi ya rubuta a wajen madaba'a wata kalma ta fadi lalle ita ta ce guda biyar ne kawai suka cika wannan alkawali ta kuma kirga su ummu sulaim ummul ala'i ibnatu abi sabra imra'atu mu'az akan cewa dan mace ɗaya ce wannan ko kaga sun zama uku kenan aw ko kuma ya zanto ibnatu abi sabra daban wa mura'atu mu'az sun zama nawa kenan hudu kenan to da haka sai na koma hadisi cikin bukhari sai ga bayanin sa kamar haka an ummi atiyya radiyallahu anhu qalat رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم إن البيعة ألا ننوها فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة تجد رواية فما وفت امرأة منا غير خمس نسوة كذا من فرسا من تنجي اللفظ يقول نفركو أم سليم وأم الألاء وابنة أبي سبرة امرأة مآذ وامرأتين سنزمنا كنا kaga imratu abi sabra idan ce imratu as sai kuma yace wa mura'ataini da waɗansu matan guda biyu su kenan bata ambaci sunan su ba sai suka cika biyar daidai to shi yasa duk mai wallafa wannan ba wanda zai wallafa ma kenan wanda yana bin diddigi ya rubuta ina ga wanda zai zo ya wa'azi ya faɗa in mutum ya faɗa hadisi sai ka bi diddigi yadda ya faɗa din sai ka je littafin da ya koma kai ma sai ka koma ina fata an fahimta dan ka tabbatar hadisin da ya kawo ba rigi ba tsari dan adam zai iya yin kuskure zai iya yin mantuwa wajen matsabaha ta iya yin kuskure ta iya yin mantuwa wata kalma ta iya faduwa ba da niyya ba to ka idan ka mutu jigi sai ka samo hadisin sai ka zo ka in ba haka ba sai ka dauki hadisi ba a yadda yake ba wannan ya kamata dalibai su koyi irin wannan duk lokacin da aka kawo hadisi musamman cikin littattafan da ba sunan littattafan ruwaya ba to sai ka bi dike ka koma inda aka turo maganar ka ga yadda aka turo ta haka take ba rigi ba gari idan kana so ka faɗaɗa kanka bincike dole sai ka rinka irin wannan wani abu ne wanda yake mai wahala amma kuma shine zai tabbatar maka da ingantaccen ilimin da babu shakka a cikin sa ka faɗi abin da ka ga dama kanka tsaye ka san ka turo amma in aka ce yanzu misali ka kawo hadisi cikin radu salihina sai in ce ware to hadisin sai ka ce yana nan cikin radu salihina a fagen ilimi wato ka zama ba gidajen mutum ya zaka ce mace kira da salihin ai shi ma imamun nawawi ba zuwa ya cikilo ba cikin bukhari da muslim da waye sai ka ce mun bukhari roi toki amma da imamun nawawi ma ya kawo shi cikin radu salihina to wannan ka ka faɗa mun sai amma dan na koma da radu salihina shi ma zai hawwala ne cewa tafi bukhari ko tafi muslim ko tafi abu dawud ko tafi tirmidhi ko nasa'i to sai ga mutum yana wahalar da kanshi yana baka shafi a cikin riyadu salihina ko cikin bulugul maram ko cikin wane ne a zo kun yi faɗa ma asalin littafin inda yake a bukari to idan ka duba cikin bukari wannan hadisi shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da shida a jerin hadisan bukari to saboda haka sai ta nuna waɗannan matan ne kawai waɗanda ba su yi wanda suka cika wancan mubaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sai ƙara ba mu wata fa'ida dangane da maganar mu ta baya yanzu ta ce mana annabi sallallahu ya ɗauki alƙawari da soja mu baya kan su me kasti kuka amma ta ce duk cikin matan mutanen Madina iyakacin sanin ta guda biyar ne kawai suka cika wannan sauran duk ba su cika ba kenan duk sauran sun yi ko a hadisan baya kuma ya nuna mana ga waɗansu ababai da guda biyu da mutane ke yi kafirci ne abu na farko shine me zargin mutum dangane da nasabarsa ko abu na biyu shine kuka idan muka ɗauki kafirci ina a matsayin babban kafirci yanzu mun wajabta cewa dukkan sauran matan sahabbai na lokacin annabi guda nawa ne ba su kafirta ba <laughs> idan mutum ya faɗo da gaga ya shiga uku kenan kaga wannan sai ƙara wayar da kai dangane da ma'anar wancan abin da muka faɗa na ba lallai sun da ake faɗa ba kafirci sun fita daga musulunci ba ana nufin laifi ne laifi ko kowane dan adam zai iya yin laifi hadisi na biyar an anas bin malik anna umar ibn al-khattab lamma tu'ina awwalat alayhi hafsa fa ya hafsatu أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤول عليه يؤذب وأول عليه صهيب يقول وأخا وصاحبا فقال عمر يا صهيب أما علمت أن المؤول عليه يؤذب وفي رواية إن الميت ليؤذب ببعض بكاء أهله عليه وفي أخرى في قبره بما نيح عليه حديث نبير an karɓo daga Anas dan Malik yace anna Umar bin al lalle Umar dan Khattab lamma ina lokacin da aka soke shi da wuka din nan yana yi wa mutane limancin sallah a masallaci an soke shi da wuka wadda wato ainihin tanto sanadiyar mutuwarsa awwalat alaihi hafsa sai hafsa yarsa ta rinka kuka lokacin da ta ganshi cikin wannan hali dan ta tabbatar cewa da kir zai rayu tun kafin ya kai ga mutuwa ta fara kuka a lokacin da fa sai umar sai da ya hafsatu amma sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kin baki taba jin annabi ba ya kulu yana cewa muawwalu alaihi yu'azzab wanda duk ake masa raki za a yi masa azaba cikin kabari baki taba jin annabi ya faɗa wannan ba dan me kike mun raki tun kafin kai ga mutuwa wa awwala alaihi haka suhaibu da yaga umar a halin da yake cikin an soke shi da wuka shi ma sai ya raki da karfi ya kulu yana cewa wa akahu wato wannan shine annudu ba kenan ko wa akahu bimana ma'ana ala akhi ina ji wa dan uwana tausayi wa zai kawo wa dan uwana agaji shine ma'ana wa akahu ina neman wa dan uwana agajin halin da yake ciki wa zai fitar da shi daga wannan matsayi wa sahibahu ina neman wa abokina agaji wa zai fitar da abokina daga wannan hali da yake ciki yana ta lokacin da ya ga Umar a wannan hali kana umaru sai Umar dan Khattab yace ya Suhaibu ya kai Suhaib amma alimta annal mu'awwala alayhi yu'azzab kin baka san ba duk wanda ake masa raki za a yi masa azaba wa fi riwayatin a watarwa ya ce innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi ai mamaci ana yi masa azaba a sakamakon wani yanki na kukan ahalinsa da suke masa bi ba'd buka'i ahlihi alayhi wa fi ukhra a watarwa ya yace fi qabrihi wato innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd bukai alaihi fi qabrihi wato yake a cikin kabarin sa ake masa azaba ai bi maniha alaihi sakamakon kuka da aka yi masa wato na wajen mutuwarsa to wannan hadisin ku rike kalma guda biyu a ciki kalma ta farko innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd bukai ahlihi alaihi lalle mamaci ana yi masa azaba sakamakon wani bangare na kuka na ahalinsa kenan ba kukan su duka ba ko sai wani sashi na kukan to wani sashi ne wannan sannan kuma sai ce fi kabarihi ana yi masa azaba a yana a cikin kabarinsa amma da bai kawo lafazin fi kabari bai da ya ce ana masa azaba sai mu fahimci a yana a ranar tashin kiyama kira ina fata an fahimta ko kuma da bai kawo fi kabari ba sai mu fahimci kila azabar a lokacin mutuwa ne za a yi masa azabar kafin ya kai ga mutuwa sai an yi masa azabar saboda kuka da aka yi masa to amma wannan sai ya zanto an samu cikas tun ya tun da ai ba su fara kukan ba sai da ya mai sai da ya mutu eh, lokacin da ke da ai ba sa kuka to a takaice dai waɗannan kalmomi guda biyu za su amfane mu a gaba wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka ruwaito shi wa siyaqu hukumar siyakin na imam muslim ne wal bayhaqi haka kuma imamu al bayhaqi wa ahmad da ahmad sun rawaito wannan hadisi min turqin an umara duk an karbo daga umar dan khattab mutawwalan wa muktasaran ta hanyoyi daban-daban wata hanyar mai tsawo wata hanyar gadartacciya wa ibn hibban fi sahihi haka ibnu hibban ya rawaito cikin sahihi ingantaccen littafin sa ya ruwaito kissa ta hafsa fakat amma shi kissar hafsa ya ruwaito bai kawo maganar suhaib ba hadisi na shida hadisi na shida innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi wa fi riwayatin al mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi wato mamaci ana masa azaba cikin kabari sakamakon kukan ahalinsa da suke masa kuka sannan a wata wayan aka ce a mamaci ana masa azaba fi kabarihi cikin kabarinsa bima niha alaihi idan an yi masa anniyahatu ma'ana idan an yi masa kuka da ke dauke da sauti akhrajahu shaykhani wa ahmad min hadith ibn umar bukhari da muslim da imam ahmad bin hanbal suka rawaito shi hadisin abdullahi dan umar ne wa riwayat al-ukhra li riwaya ta biyu muslim ne ya ta da ita wa ahmad ahmad wa rawahu hibban fi sahihi haka ibn hibban ya rawaito asalin hadisin cikin littafin sa min hadisi bin ibn na nahwu riwayat al-ula kamar riwayan bukai sai hadisi na bakwai hadisi na bakwai akan wannan mas'ala man yuna alaihi yu'azzab bima liha alaihi al qiyama man yuna alaihi dukkan wanda aka yi masa kuka yu'azzab to za a yi masa azaba bima liha alaihi gwargwadon yawan kukan da aka yi masa al qiyamati a ranar tashin kiyama kun ji amfanin ku rike wannan kalmar ta dazu ko a can wurin ya ai na ina za masa azaba a yace ya me a ranar tashin kiyama akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisi wa muslimun haka da imam muslim wa ahmad haka da imam ahmad dan hanbal duk su suka rawaito wannan hadisi a takaice dukkan su dai hadisai ne ingantattu to sai ma da yace wa fi hadha al-hadisi بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله ليس المراد به مطلق البكاء bal buka'un khassun wa huwa niyahatu wannan hadisi da makaranta na karshe wanda yake cewa man yunaha alaihi yu'azzab a cikinsa akwai bayanin cewa annal buka al mazkura kuka da aka ambata fil hadisin da zai qablahu a hadisin da yake kafin wannan wanda aka ce innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi anan sai aka ce man yunaha alaihi ko kukan da ake nufi a wancan hadisi na farko da muka karanta laysal muradu bihi mutlaqal bukai ba yana nufin kowane irin kuka ba bal abin da dai kawai yake nufi buka'un khasun wani keɓantaccen kuka ne wa huwa niyahatu shine kukan da ke dauke da sauki amma kukan da babu sauki wannan ba a hana ba ina fata mun fahimta wa kada ila hadha hadisi umar المتقدم في الرواية الثانية حديث hadisin Umar dan ما ba ya nuna mana wannan wato hadisin da ya gabata a riwayarsa ta biyu a inda yake cewa bi da yace da wani sashi na kuka kenan ba dukkan kuka ba da ya ce bi buka'i ahlihi ba mu samu wata waya ba sai wannan da kowane irin kuka da mai sauti da wani sauti za a yi wa mutum azaba amma da ya ce bi ba ba'd buka'i alayhi sai nuna wani sashi ne na kukan ba dukan kuka ba yanzu muna neman mu san wani sashi na kukan da ake yi sai wannan ruwaya ta ce man yunah alaihi wanda lafazin yunah alaihi an turo shi ne daga anniyaha wanda yake anniyaha kuka mai dauke da sauti kenan wannan sai nuna mana kukan da ake yawa mutum azaba a sakamakon su shine wannan kuka kukan da ke dauke da sauti wannan sai sa ya kara fahimtar kalman bi babi buka'i ahlihi alaihi an warware wannan ko wanda zai ظاهر الحديث والذين qablahu مشكلا sannan zahirin wannan hadisi da hadisan da suke kafin sa guda biyan nan duk mai rikitarwa ne kwarai zahirin wannan hadisi zai rikitar da mu kwarai da gaske saboda ne li'annahu yata'aradu ma'a ba'd usul shari'ati domin zai ci da waɗansu sashi na asalin wannan shari'a wa qawa'idiha da ka'idojin wannan shari'a al-muqarrara tabbatattu fi misali qawlihi ta'ala a cikin kwatankwacin fadin Allah ta'ala wala tazru waziratun wizra ukhra Allah ya ce ba wata rai ba ta daukar laifin wata rai to yaya wani zai kuka a wani azaba da shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar wanda duk aka yi masa kuka za a yi masa azaba a sakamakon an yi masa kuka amma shi ba shi ya kukan ba ga ka'ida ba za a yi wa mutum azaba ba sai in yi ne sai in shi ya laifi ha ko ba za a za mutum lada ba sai in shi yayi aiki da yadda Allah ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba abin da ake ba shi na lada sai abin da ya aiwatar shi da kansa wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jaza to haka in laifi yayi ba a baiwa mutum laifi sai aikin da ya yi da kansa wala tazru wa zartun wuzra ukhra kullu nafsin bima kasabat rabina wannan ita ce ka'ida sananniya to sai wannan hadisi ya zo da wani abu wanda yake ya ci karo da wancan ka'ida da muka saba yi shi ne gashi yanzu za a yi wa mutum azaba alhali ba shi yi laifi ba to shi ne abin da za a warware yanzu sai yake wa kadis salafal ulama fil jawabi an zalika ala a aqwal malamai sun yi saɓani don su ba da ansa kan wannan rikici, sun yi saɓani sun yi maganganu har guda takwas don warware maka wannan rikici kaga wanda yake dan gaza da ya zo na sai ce a ah, hadisi ya ci karo da ayan qur'ani duk hadisin da ya ci karo da ayan qur'ani a jefar da shi za'ifi ne sai bin mazhabin waɗansu yan Kaduna ko wai su duk hadisin da sai ga ya ci karo da aya sai a jefar da shi a ce wannan hadisi ya gama yawo ya zama da'ifi ko da bukhari ne ya ruwaito to amma nan malamai da suka ga hadisin ya inganta kuma duk abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne kai imani shi aiki da shi yanzu na so su daidaita yaya za a yi karan nan da muke gani hadisan nan sun yi da waccan aya ya za a yi mu daidaita ya zanto ba karo ne suka yi ba to wajen tantance wannan ba karo ne suka yi ba malamai suka yi maganganu har guda takwas wa aqrabuha ila sawabi maganar da tafi kusa da gaskiya kaulani maganganu ne guda biyu inji Nasiruddin Albani al'awwal magana ta farko ma zahaba ilaihi al-jumhur ita ce magana da mafiya yawan malamai suka tafi a kai me suka ce wa huwa anna al suka ce wannan hadisi da yake nuna za a yi wa mutum azaba idan an masa kuka mahamulun alaman ausabin bin nauhi ana daukan sa ne ana ɗora shi kan mutumin da ya wasici cewa in ya mutu a masa kuka amma mutumin da bai yi wasici ba to wannan babu komai a kansa ko an ko duk duniya ta maka kuka ba za a yi maka wata azaba ba To wanda suka kukan su abin zai shafa kai ba yi wasiki ba saboda haka in mutum koyi wasiki ce idan na mutu ina son a yi mun kuka to shi kenan za ku yi mamaki kure da gaske mutanen jahiliya su umarni suke yi musu saboda haka har farkon musulunci kaga irin waɗannan al'adu na lokacin jahiliya suna bukatar me a ragargaza su a hankali mutanen jahiliya wasiya suke yi saboda su a lokacin jahiliya ana gane cewa kana da masoya in an samu masu kuka da yawa to dan mutum ya samu abin da yan gidansu za su yi alfahari in ba da lafiya sai kare mutanen gidansu ya to bayan na mutu ina so a yi kuka da yawa dan ya samu abin alfahari kuma dangin gidansa samu abin alfahari ba shine tarfata bin al da yake fadawa tassa ba idza mitu fandini bima ana ahluhu wa shukki alayya al-jayba yabnata ma'abadi wa la taj'alini kallazi laysa hammuhu ka hammi wa la ghana'i wa mahtidi yake cewa idan har na mutu to fandini bima ana ahluhu ki mun kuka irin wanda ya cancanci irina ki da yawa yadda nake babban mutum to ki kuka da yawa wa shukti alayyal jayba yabnata ma'abadi ki zo kan gaggawa ta ki hikke ta regar ki da a gani ya ke yar gidan ma'abadu wala taj'alini kallazi laysa hammuhu ka hammi kar ki sanya ni in zanto kamar mutumin da bai kai matsayina ba idan kika yi kuka kaɗan mai matsayi kaɗan dakewa kuka kaɗan to kar ki mun kuka kaɗan wala yi da na'i kar ki sanya ni in zanto mutumin da baya amfani irin amfani na a'a ki sanya ni mutumin da yake an san shi to ki masa kuka da yawa gurgurdan yawan kyauta ta gurgurdan shahara ta to haka zaki to kaga ce su wasiti suke da wannan a lokacin jahiliya to kuma kun san yawancin waɗansu ababen na lokacin jahiliya a farkon musulunci duk musulmai suna sai a hankali aka hana kamar tabanni mutum zai iya ɗaukan ɗan wani ko ya tsunto ɗa ko jiya so bawa a kasuwa ya ce daga yau na mayar da kai ɗana ari suka wa tarisu ni za ka gaji ni zan gaji ka kamar da nan sassan ya wasallam ya da wa zai bin harisa kaga har sai da karshe sannan aka hana aka hana wannan tabanni din to saboda haka wancan ma wasiya suke lokacin jahiliya idan mutum zai mutu sai a yi masa kuka da yawa to sai aka nuna duk wanda aka yi masa kuka sakamakon yayi wasiya to za a yi masa zaba cikin kabari to kaga wannan bai ci karo da fadin wala tadru wazratun wuzra ukhra li'anna wasiyatahu bil bukai alaihi min wuzrihi laifinsa ne a tunda yayi wasiya cewa a yi masa kuka to da haka malamai suka ce wannan hadisi yana daukan shi ne kan mutumin da yayi wasiya cewa a masa kuka aw lam ko kuma ya zanto bai yi bai yi ba bai yi wasiya a yi masa kuka din ba bi tarkihi ma ilmihi bi annan nasu yafaluna wa dasan sai dai ya san al'adan garin su in an mutu ana yawa mutum kuka to shi kuma sai iwa ƴan uwansa wa'azi kafin ya mutu idan mutum ya san ga ka'ida al'adan garin ku ana kuka idan mutum ya mutu to sai ka tara danginka na kusa ko na mutu kar wadda ta mun kuka kar wanda ya mun kuka dan annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza idan ka san al'adan garin ku ana yin wannan wajibi ne kai wannan ka yi nasiha kenan idan ko ka san ana yin kuka din sai kai iwa mutane nasiha kuma ka san haramcin abun sai ka mutu akai kuka nan ma dai za a yi maka azaba cikin kabari saboda a nan gurin kakin, al'amuru bil ma'arufi wan nahyi anil munkar idan an yi maka azaba anan kai ka jawo wa kanka bai ci karo da faɗin Allah wala ta zuruwa da kuma amma idan kai wa'azi sai suka ki ji bayan ka mutu suka maku kuka nan ba ka da laifi wannan hadisi bai hau kanka ba wani hada kana abdullahi ibn da haka abdullahi ibn mubarak yake cewa Iza idza kana yanhahum fi hayatihi fa fa'adu ba da min zalika ba'da wafatihi lam yakun alayhi shay'un in ji abdullahi ibn wani daga cikin tabi'ai yake cewa idza kana yanhahum fi hayatihi in mutum yayi kokarin ya rinka hana yan uwansa da danginsa kuka tun lokacin rayuwarsa fa fa'alu shay'an min zalika ba'da wafatihi amma bayan ya mutu sai suka yi kuka din lam yakun alaihi shay'un to shi ba komai akan sa ba za a yi masa azaba ba to kaga wannan fahimta ta jumhurin malamai da wannan ne kaga ba wato idan ka dauki wannan kenan ba cin karo tsakanin wannan aya da wannan hadisi kuma fahimta ce da ta samo asali tun daga lokacin tabi'ai dan ga Abdullahi ibn Mubarak to wannan shine ra'ayin farko ko an sa ta farko da malamin suke barwa wal azabu indahum bi ma'anar iqab kuma suka dauki yu'azzabu fi qabrihi bi ma'ana yu'aqabu su jumhurin malamai to wanda ya bambancin da yace yu'azzabu da yu'aqabu dan idan aka ce al azab ta iya yi wa azabar duniya ta iya yi wa azaban kabari ta iya yiwa azabar ranar tashin kiyama amma idan aka ce al baya daukan kowace ma'ana sai azaba ta mai ranar kiyama to shi ne yace to su jumhurin malamai suka ɗauki azaban da ake nufi a nan gurin a matsayin iqab kenan ba a cikin kabari ake yin ta ba a ina ake yin wannan azabar a kiyama wannan ra'ayin jumhurin malamai wal akhar amma ra'ayi na biyu anna ma'ana yu'azzabu ma'anar cewa yu'azzabu suka ce ya ta'allamu bi sama'ihi buka'a ahlihi wa yarifqu lahum wa yahzanu yu'azzabu ana masa azaba suka ce ma'anar wannan kalma ay ya ta'allamu yana jin raɗaɗi da zogi bi sama'ihi a ahlihi saboda yadda yake jin suna yi masa kuka wa yarifqu lahum yana tausaya musu wa hazanu yana yin bakin ciki wa zalika fil wannan kuma a barzakhu ne lokacin da aka zahi cikin kabari kenan al dama shine bayan mutuwar mutum kafin a tashi kiyama to tunda annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam cewa idan an binne mutum cikin kabari dan uwansa sun zo za su tafi gida yana jin kar'ani alihim kadawan takalman to a lokacin kuma in akwai masu kuka yana ji kukan da yake ji a wannan lokaci yana jin radadi ga yan uwansa suna kuka sun rabu da shi sai rinka jin tausayin su yana damuwa cewa ga shi suna cikin wani hali an gane ko yana yin bakin cikin halin da suke ciki to wannan bakin cikin kaga dan ya ji sun yi kuka ne shi yasa har yi wannan bakin cikin to wannan bakin cikin shine ma'ana yu'azzabu kenan kun ji magana da suke yi ko to wannan yanzu ne kenan ba azaba ce ba ake masa tabun nan a wannan ra'ayin nabi ya nuna ba azaba ce irin wadda muke fahimtar ta ba da gaggawa ko wa zalika fil barzakh to kaga wannan ra'ayin ya wajabta musu domin su taimaki wannan ra'ayin nasu dole su take wannan azabar a yana ke ta ba a kiyama ba. wa laysa yawon al ba wai a ranar tashin kiyama ba wa ila hadha zahaba muhammad ibn jarir at-tabari wannan ra'ayin akan sa ne muhammad ibn jarir at-tabari ya tafi wanda yake masa lakabi da shekul mufassirina shugaban masu tafsiri a karni na uku zuwa na hudu ya rayu babban malamin hadisi babban malamin tafsiri babban malamin tarihi ya yi shekaru tamanin da wani abu da ɗaya ne ko da uku ne tsakanin da ɗaya zuwa da uku a duniya amma bai taɓa yin aure ba aka ce inda za a duba littattafan da ya wallafa a rayuwarsa kuma a ƙididdige kwanakinsa kowace rana ɗaya za ta samu shafi goma sha takwas shekara tamanin ko nawa kenan sai ku lissafa kowace rana ta samu takarda goma sha takwas ibnu jarir sabr to yace wannan shine abin da ake nufi wa nasarahu ibnu taymiya wa ibnu al-qayyim da ibnu taymiya da ibnu al-qayyim suka taimaki wannan ra'ayin suka ce lalle shine abin da ake nufi wa ghayruhuma da wannan su qalu ga abin da suka ce laysa al-muradu anna Allah yu'aqibuhu bi buka'il hayy alayhi ba ana nufin Allah zai mata hukuba ba sakamakon wato ƴan uwansa sun masa kuka wal azabu abinda dai ake nufi da azaba a ammu min al iqabi kalma ce mai fadi fiye da kalmar hukuba kama fi qawlihi kamar yadda annabi ke cewa as-safaru qita'atun min al azabi kaga nan yana nufin al azab fil akhirah wahala ne ko kenan as-safaru qita'atun min al azabi ay min at ta'abi ay min as-sa'abi ai nasabi wato tafiya wani yanki ne na azaba ma'ana yana nufin wani yanki ne na wahala komin ko komin jin daɗi ko a jirgin sama ka yi tafiya sai ka ga akwai wahala in ba wahalar jiki akwai wahalar zuci ka je garin da baka saba da mutane ba baka jin yaren wani wani ba jin yaren ka sai ma za ka yi communication to wannan ba wani nau'i ne ainihin jin radadi to sai suka fassara wannan al'azab din ana nufin jin radadi idan jin radadi ne ko shine ko abin da muka faɗa a baya kenan lokacin da yan uwansa suke kuka sai rinka jin tausayin su kaga yana jin radadi kenan to shine yu'azzabu to kamata ya su daina kukan dan saboda ya daina jin wannan radadin walaysa hadha iqaban ala dhanbin wannan ba yana nufin wato wata hukuma ce da za a wa mutum dan yayi zunubi ba wa inna ma huwa ta'azibun wa ta'allum mutum da yana shan wahala ne wa ta'allum kuma yana shan radadi wa kad yu'ayyidu hadha qawluhu fil hadisi abinda zai karfafa wannan magana shi ne fatansa a cikin wancan hadisi da muka karanta da yake cewa fi qabrihi ya nuna za a yi masa azaba a cikin mai a cikin kabarin malam albani ce wa kuntu amilu ila hadha mazhabi burhatan min zamani na kasance ina karkatuwa zuwa ga wannan ra'ayi burhatan min zamani har tsawon wani lokaci sun ثم an لي انه ضعيف daga baya bayan na yi bincike sun fahimci wannan ra'ayin mai rauni ne li mukhalafatihi al hadith as-sabi saboda ya saba wa hadisi na bakwai hadisi na bakwai ya ce man yunha alaihi azab bi maniha alaihi yawmal qiyamati yace ya saba wa hadisi na bakwai hadisi na bakwai ya nuna azaba a yanki za a yi ta a ranar tashin kiyama yace allazi qayyada al'azaba bi annahu yawm al-qiyama dan shin hadisin wannan na bakwai ya nuna azaba za a yi ta ranar tashin kiyama yace wa min al-wadihi yana daga abu wanda yake na fili anna hadha la yumkin ta'wiluhu bima zakaru baya yiwa ka yi ta'awilin sa ko da abin da suka ambata din nan kai ta'awilin wannan azabar ga kiyama ka ce wa ana nufin kabari tashin kiyama wannan ba zai karbi wannan ta'awilin ba Waliza albani yace saboda haka farrajihu indana abin da yake mafi rinjaye a wurin mu mazhabul jumhuri shine mazhabi na farko na malam wanda mafi yawan malamai suka tafi cewa abin da dai ake nufi da azabar nan ita ce me azabar ta ranar tashin kiyama azaban nan ta ranar tashin kiyama kuma za a yi masa ne yayin da ya kasance ya yi wasiya da yin kuka ko kuma ya san in ya mutu za a yi amma bai hana su mutum halin rayuwarsa amma in ya hana su kuwa suka je suka yi wannan bayi da laifi ina fata an fahimta wala munafata illahum bayna hadha al-qaid wal qaid al-akhar a wurin jumhurin malamai babu goge juna ba turereniya da juna tsakanin wannan kaidi da aka ce yawmal qiyama da kuma kaidin da ya zo cikin ɗaya hadisin inda aka ce fi kabarihi bal yudammu ahaduhuma ila al-akhar za a gwama ya da juna ne idan aka gwama ya wannan da juna wannan ya ce cikin kabari wannan ya ce ran tashin kiyama wayan tuju sai ya kasance an samu sakamakon annahu yu'azzabu fi kabarihi za a yi masa azaba cikin kabarinsa wa yawmal qiyama kuma za a yi masa azaba a ranar tashin kiyama wa bay wa hadha bayyinun insha Allah ta'ala wannan ko abu ne a fili ba zai ba zai yiwu a ce baya yiwuwa ba sai zan to wancan hadisin ya ci zaya cikin kabari wannan ya ce ranar tashin kiyama to ai ba cin karo suka yi da juna ba ba wani ya tabbatar bane wani ya kore shine warware juna a'a wannan ya faɗa abin da babu anan wannan ya faɗa abin da babu anan sai ya kasance ƙarin bayani ne da mun samu fi kabari kadai sai mu ɗauka azaba cikin kabari kadai za a yi to sai ran tashin kiyama to sai muka fahimci to banda ta cikin kabari kuma za a sake yi a yauci ran tashin kiyama kuma dukkan wannan za ta faru ne ta cikin kabarin da ta ranar tashin kiyama a in yayi wasiya da yin kuka ko ya san za a yi ko bai hana ba lokacin rayuwarsa nan sai kasance hadisan gaba ɗaya ka haɗa su kayan aiki da su basu ci karo da juna ba basu ci karo da wata aya ba to ta irin wannan hanya ake samun abin da sauransu akwai littattafai da aka wallafa a kan irin wannan babu kamar akwai muktalaful hadis na ibn kutaiba wanda hadisai duk tun daga farkon littafin har karshen sa hadisai ne zai kawo guda biyu wannan hadisi ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza sai ya walware maka su a zahiri za ka sun ci karo da juna amma sai faɗa ma maganganun malamai cewa hadisin da ba su ci karo da juna ba ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa wato ainihin idan ka ga kuturu ka fita a guje kamar yadda za a gudu in ka ga zaki amma ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci da kuturu ba kamar sun warware juna ba ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ya la'anci masu ziyaran kabari ga hadisin da yake cewa kuma zurul qubur fa inna tuzakkirukum al-akhirah ku zarti kabura domin suna tuna muku lahira to irin waɗannan sai ya ta harada maka sun ce hadisi na farko ga abin da yake nufi na biyu ga abin da yake nufi na farko sai ga san babu wani cin karo da juna amma wanda baya so ya wahalar da kansa wajen bincike wanda yake son ya tibilis wanda yake son ya shiga karatu yau gobe ya zama malami ba ruwansa da ka kawo sai ce a ah, ya ci karo da aya <laughs> ya ci karo da aya sai a jefar da shi gefe guda amma in kana so ka abin nan sai ka wahalar da kanka cikin bincike ka shiga cikin littattafan ka ko ka je labirari ta kowace jami'a ka ga dama ta kowace institution ka ga dama ka je ka yi sati kana bincike sai ka samu waraka in baka samu ba sai ka samu wanda ya tsara ka fahimta cewa ga hadisi kaza ga hadisi kaza ya daure min kai ya kamata yi dan a cikin ayoyi ma za ka samu wannan cin karan da juna in yi sauke kenan in ka samu wata aya ta fitar da juna sai ka jefar da ɗaya ka kyale ɗaya kenan ah, to ga aya tana cewa hada yawmu la tukuna wa la yuzunu lahum fa yatazurun a wannan rana yau masu laifi din nan la yantukuna ba za su yi magana ba wala yu'zanu lahum ba ma za a ba su izini ba fa ya ta zuruna ballantana kuma su ba da hanzari ya nuna ba za su yi magana ba ya nuna ko ba za a ba su ma izini ba ballantana su ba da hanzari amma a nuna yake sun malamta kun hum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin shi har rantsuwa suke suna ta ya ubangiji ba mai shirka ba bayan da ya ce ba za su yi magana ba kuma ya ce ba haka ba da babu ya ala ba'din luna za su fuskanci juna suna tambayar juna ga shi har waɗansu za su rinka cewa ku ne kuka halakar da mu waɗansu sai amu ba ne muka halakar da ku ba ka ga nuna za su yi magana a wani wurin ya nuna za su yi magana din da harshen su a wani wurin kuma nuna ba za su yi magana da harshe ba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun za a hana harshe yin magana sai dai kafa da hannaye su yi magana amma ga shi a can kuma ya nuna harshe zai magana yanzu nan gurin idan aka samu dan tabargara ce to ayoyi sun ci karo da juna to kenan sai jefar da ɗaya ya ɗauki ɗaya ko jefar da su su duka sai ya zanto kenan a batumi na nabi ba da kitabi wa takfuruna fa ma zama man fara zalika minkum illa izin fil hayati dunya wa yawmul qiyamati raduna la tadil asa sai ya zanto duk wanda yake zaben wani abu ya imani da shi ya jefar da ɗaya Allah ya ce ai innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila sai ce me ulaika humul kafiruna haqqan to dan gudun karka fada cikin wancan hadari in ka ga wani abu ya daure maka sai ka tambaye wanda ya tsara ka fahimta karka girman kai wanda ya tsara ka fahimtar nan ko da ka ne ko da na kasa inda kuɗi gare shi ba ka jin nauyi sai ka je ka tambaye shi ko komin yarantarsa ko ka yi jika da har kuma in ya fito ka sa ka ce yalla bai saboda a lokacin nan kana son wazo biya amma in ya tsara ka fahimta kuma kana jin nauyi tunda ka fi ce ka zo zaka je karba har karin magana gare moyi yaro da gari abokin tafiyar manya to idan yaro da karatu fa sai zama abokin gaban ai ya kamata a nan ba ya zanto abokin tafiyar su kenan Eh. Eh. ai a wani hadisin ya zo ya sarraha ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul kuburi fa zuruha da na hana ku ziyaran kabari yanzu ku ci gaba da zuwa sai ya nuna mana na farkon menene mansukh ne wannan nabin ya zama nasir shikenan ka huta wannan ya sarraha kuntu haitukun an ziyarta qubur buzuruha sai dai wanda zai baka matsala shine la'anallahu zuwaratul qubur Allah yana na'anci mata da suke ziyartar kabari sai kuma ga hadisin da muka karanta kwanaki wanda annabi ya zo wurin wani kabari ya samu wata mace tana kuka a ya nuna kenan ta je ziyartar kabari ko tun da har ya same su suna kuka a wajen yake hana ta kuka gashi sun ya la'anci masu zuwa kabari masu zuwa jarsin kabari sai aka ce za a yi da wannan matsala sai suka ce a'a wancan ai ya ce zuwaratul kubur bai ce ba za a za'iratul kubur da ya ce za'iratul kubur masu ziyara ko da ko so ɗaya ne a shekara suka ce ko da so ɗaya ne a ya shigo wajen matarsa wa ma'ahu nasu min ahadil min ashabihi ya taho da waɗansu mutane daga masallacin annabi da mutum tabbata gari cikin sa ya jikin dana fa qala ta ya aba talhata ma kana mundu shtaka askana min الساعة tun da bai taba samun wani hali da ya fi samun sukuni ba irin wannan na yanzu to ita tana nufin sukuni wato ya riga ya mutu shi kuma ya fahimci sukuni ciwo ya sauki to a nan gurin ne ake kafa hujja da halaccin yin tauriya menene tauriya ka bewa mutum wata kalma da take dauke da ma'ana guda biyu kana nufin dayar wata shi ba ita yake nufi ba amma sai dai za ka yi wannan ne sai aka ce illa idza ka li tasyi'i haqqin fala in kai haka dan saboda rasar da wani haƙƙi na shari'a to bai halatta ba amma idan wata maslaha ce shari'a to ya halatta kamar da annabi ya kasance yana yin tauriya idan za a tafi yaki da mafansa saboda da an ce za a gari kaza yaki sai waɗanda suke munafukai sai su zari sai su je su faɗa kafin labari da to kamar idan gurin yana son ya fita gabas kamar za a fuskanci wajen goma sai annabi sallallahu alaihi wasallam gobe in mun tashi za mu fita kofar gari yakin gobe ta kofar yamma za a fita sai munafukai su ɗaukar cewa a su kenan za a kawo mutanen gwarza hari kenan sai je su ba su labari idan annabi ya fita gari ta kofar yamma sai zagawo kuma sai gabas sallallahu alaihi ba ya fita gari kofar yamma ba ai ba ta zamu je je yaƙe mu ta ta kofar yamma za mu sai suka fahimci kawai wato za a kawo mutanen yammacin gari hari shi ko yana nufin a'a fitar je kawai ta kofar yamma a bai bakin zamu to kaga anan gudun ta take ba labarin dan bai taba samun wani hali tun daga ranar da su bai taba samun wani hali ba mafi sukuni irin na yanzu ma'ana nafsuhu askanat wa turidu bisukuni ذهبت الروح وخرجت من جسده وهو يفهم من السكون يعني أن الولد أتته الآسية kun bai ku sai wa arju an kuna saraha ina fatan a ce ya samu kaga duk zai fahimci hutu ya samu barci ita kuma tana nufin hutu wato agobe kiyamai ba a satko bi a sha'ihi sai ta kawo masa abincin daransa ba yi ilaihim sai ta kawo musu shi da wannan sahabbai da ke tare da shi ba ta ashiyau suka ci abincin dare wa da qawmu dukkan mutanen suka tashi suka fita suka yi sallama sala sai ya yace ba kama ila siratihi fa wada'a sahu sai shi Abu Talha ya tashi ya tafi kan shimfiɗarsa ya ɗora kansa a kan fulansa sun makamat sannan ita wannan mata un musulaim ta tashi fatatayyabar ta sanya turare mai kanki jikinta wata sanna atlahu ahsana ma kanat tasnau qabla zalika ta yi ado fiye da adan da ta taba masa ma ada thumma ja'at sannan ta zo hatta dakhalat ma'ahu al-firasha hatta kwanta tare da shi akan shimfida fama huwa illa an wajada riha tibi nan take sai rinka jin kanshin turare a tare da ita kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahlihi saboda haka sai ya kusance ta ne kana min duk wanda ya kira ya ce kana minhu ma yakunu ar-rajul min ahlihi wai yanzu ka tsara gida sai ka ce kenan sai ya kasance tare da ita da shi irin abin da yake kasancewa tsakanin mutum da iyalinsa kiraya ce balamma kana akhiral layli yayin da karshen dare ya zo qalat sai ta ce da shi ya aba talha ya kai abu talha ara'aita law anna qauman a'aru qauman ariyatan lahum menene labari ba na labari da ce waɗansu mutane sun baiwa waɗansu mutane aran wani abu fa sa'aluhum iyaha su wanda suka bayar da aran sai suka zo suka nemi abin da suka bayar da aran suka ce a ba mu kayan aran mu akana lahum dum yanahum su wanda aka bayar aran za iya hana wannan abin da aka bayar fa qala sai ce la a ina bai kamata ba daga baka aro ka ce ba za ka bayar ba ai lalle ka ba da ka bayar qalat sai ta ce fa inna Allah azza wa jalla qad araka banaka ariyata. Allah ya baka danka a matsayin kayan aro thumma qabadahu ilayhi sannan kuma ya karbe sa. kai ko ka ba da labari ka ce in dai an tambaye ka kayan aro bai kamata ka hana ba bai kamata kuma ka nuna damuwa ba fa hatasib dan haka sai ka nemi lada a wajen Allah wasdir kai hakuri fa ghadiba abu talha ya fusata thumma qala yace da ita taraktini hatta idza waqa'tu ma bima waqa'tu bihi na'aytu ila ibni yanzu kika na aikata abin da na aikata sannan ki bani labarin ya wa Allah yayin da asbahi igtasala sai yayi wanka thumma gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya samu ko zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi fa sallama ma'ahu ya sallan asbahi tare da shi fa akhbarahu ya labartawa annabi abin da ya faru fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce da shi barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma Allah ya sanya muku albarka a daren ku da ya wuce kaga nan ma annabi yayi kinaya na magana bi ghadir lailatikuma ay fi sabiqi kuma. illa ajuzan fil ghadirina ay fi sabiqina an gane ku fasaqulat min zalika alhamd nan take kuwa wato cikin ku Allah a ce a wannan dare Allah ya arzuta ta da samun juna biyu wa kanat ummu sulaim تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ام مسلم ko ta kasance lokacin da duk annabi zai yi tafiya ta kan shiga cikin ayarin matan da za a tafi da annabi ita ma ta shiga a tafi da ita تخرج إذا خرج تكن فتتارد في إذا يا فتا وتدخل معه إذا دخل إن يا غني تكن داو إنما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin ta samu juna biyu sai ya ce. idza waladat fa atuni bis sabiyyi in ta haihu kawo wannan jinjirin qala Allahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin sai annabi ya kasance cikin wani bulaguro da yayi da sahabbai ita ma tana cikin ayarin na tafiya da aka yi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata ya kasance idza asal madinata min safarin in ya dawo madina daga bulaguro ko daga tafiya la ha turukan baya shiga cikin garin madina da daddare sai a tsaya a bayan gari a kwana gari ya waye sannan a shigo cikin gari wannan shine sunnar matafi wai idan ya dawo cikin dare to in ba ka shigo gari sai ka je masallaci ka kwana da samu ka gida amma yanzu wannan sunna ya in ka dawo gida da daddare in dai aka ga ka ne ka waɗansu kwanaki a can sai ka dawo cikin dare da sai ka je gida ka kwaje masallaci da kwana ko ka je hotel da kwana da safe ka tafi ka isar da sako cewa ka zo amma gobe za ka ci amma ita wani zai isar da sako ka zo gobe za ka ci zuwa su ya tsaya kuma hikimar haka nan wani ne wajen saboda kar mutum ya zo gida ga wani abin da bai dace yawanci ba sa da aka ce miji ya yi tafiya sukan sake a gida sakewa a nan gurin in ma suna tsafta ba sa yi in ana shara ba a yi ta waɗansu awa bai da bukaci da kila idan ka zo ka ga wannan daga dawowarka waɗansu awa bai da bukaci ba ta rai amma da an ji labarin za ka zo duk wani abu da aka san ba ka san gari ta ba za ka warke to dan ka zo gida ka same ni mai kyau malamai sukan ce wannan dai shine hikimar to wani na yin haka da hannu wai na nufin idan kayo kalfan ba ina ga haka yake ne idan kayo kalfan ku ka ga kana zuwa in muka dauka a matsayin hikimar shine wato dan ba su labarin zuwanka da kaga dan ka ce mun da labarin zuwanka amma idan muka dauka cewa wannan wani abu ne wanda rashin shiga kan sunna ce mai zaman kanta da mutum ke samun lada a kai ko da an samu labari to kaga wannan kuma wani abu ne da wanda wani mummunan guda biyu da akwai shi akwai wanda suke ganin sunna ce mai zaman kanta idan ka aiwatar akwai lada akwai wanda suke ganin a ah, hikima shine dan ba su labari kenan idan sun samu labari ka iya jira ke wannan wanda ba da mata fa a wanda ba da mata ba wani matsala a kan ya je ai shago su zai shiga ku idza atal madinata min safarin la yatrukuha burukan baya shiga madina cikin dare fadana min al madinati sai sa akwai so kusanci madina fa qaraba al sai na kuda ta kama ummu sulaim wahtabata alaiha abu talha abu talha kuma dole ya kasance tare da inda matar take ba zai je bar ta tana na kuda ba wan talaka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annan da ta tabbata gare shi kuwa sai kuma ta sabai ta to ai sai a tashi a cikin garin Madina kuma ga matar abu talha ita ba ta lafiya ta kuda ta kama ta ba za ta yi ta dole abu talha ya tsaya فقال أبو طلحة يا أبو طلحة يا ربي ya ubangiji innaka ta'lamu innaka la ta'lamu lalle ya ubangiji kana da masaniya annahu yujibuni an da ma'a rasulika idza kharaja yana faranta mun da in fita da annabin ka ku zai ta wani wuri wa adkhula ma'ahu idza dakala yana faranta mun rai in dawo da shi Madina lokacin da zai shigo Madina wa qad ihtabattu wa qad tubistu bima tara gashi yau an katangance da abin da gani. imani na kuda ta kama iyali na ba hali in shigo da zata yana jin sakaicin yaya annabi zai shiga madina ba tare da shi ba kala mai ruwaito hadisi ce ta kulu um muslim um muslim na ba ku labari tace ya aba talha ya kai abu talha ma ajidu alladhi kuntu ajidu ta ci na kudar mata ta ta ci ku ba yana faɗin wannan magana kawai sai wannan ciwon da zafin nakuda din ya tsaya kamar ba bai fara zuwa ba da cewa ai bana jin nakuda din ta ce mu shiga ga annabi mu shiga madina tare ne to yayi eh, wannan abin da yi addu'a ce ko ba addu'a ba ce ba. to amma me yi roka yace me amma ina an ina za mu iya fahimtar lafazin addu'a to shi ne mu sai malamai suka ce ai addu'a ana yin ta da faɗin bukata ya Allah ba ni kaza rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warithin kaga nan gudun cewa ya ubangiji karka bani karka bani kada habli min ladunka wannan dukkan roko ne habli min ladunka waliya hablana min ladunka rahma to wannan addu'a ta faɗin bukata amma akwai addu'a da zaka faɗi halinka da gajiyawarka ba tare da ka faɗi bukatar ba shine kama yadda ayyub wa ayyuba iznada rabbahu anni